lokaci da suka sa na za su ba da mulki shekara uku ECOWAS suna ganin wannan lokaci ya yi nisa kamata ya yi su rage na biyu kuma ECOWAS suna tsammanin maimakon su ba da umarni in suka roƙi masu mulkin Nijar kan a saki bazum za su yi to maganar bazum magana ce ta doka ta ƙasar su abu ne wanda ya shafe su suna ganin watakila idan sun bar ba zum ya zama baya kusa da su zai iya samun dama ya nemi taimako a ƙasashe da za su iya taimaka mishi wataƙila a zuwa a sami sojojin waje sun zo suna yin rikici da su to amma idan yana hannunsu su kansu wanda suke tunanin za su yi din haka abin ba zai faru ba a diplomasiyance ya ya kamata a warware wannan matsala duk waɗannan abubuwa da ake ai akwai diplomasiya a ciki kaɗan ne na ECOWAS da suka ce za su za su kai hari kamata ya yi su ci gaba da tattaunawa ana tattaunawa abin da bature ke kira constructive engagement din ana yi ana yi har a zuwa a cimma yarjejeniya wadda sun yadda su ma mun yadda kamar a iya cewa kwamitin da su ECOWAS suka kafa. kamar sun kama tafarki kenan misali sun kama tafarki mana sai dai kawai bambanci akan su abin da ya fi yi musu tsanani su gwamnatin Nijar a cire musu sanctions takunkumi wannan ya taɓa rayuwarsu eh, an toshe hanyoyin ciniki da makota ciniki baya tafiya tattalin arzikin ƙasa yana yin baya saboda ka ba sa jin daɗi suna ganin a cire musu wannan takunkumin kuma a ci gaba da tattaunawa akan yadda za a samu sulhu a ciki mulki ne dai na bazum sun tabbarar babu kuma yadda za a yi su ci su wanda suka cire shi za su zo sake mai da shi wataƙila in ma hakan za ta faru sai idan sun tsara sababbin hanyoyin mulki da za a yi su ba shi dama watakila ya tsaya ya tsaya takara wanda ba na haka hakan ma za ta faru. Tsoron ka daɗe wace rawa watakila sauran masu ruwa da tsaki za su taka kamar ƙungiyar AU da kuma ma hukumomi irin na CUN nan da sa Amerika da sauran masu faɗa aji a duniya. Idan African Union ne duk abin da ECOWAS za ta yi tana sanar da ita kuma takan ba da yardarta. Saboda haka idan har an yaka an cimma haka ɗin, ai ka gani babu wani abu sabo da African Union za ta iya kawowa bayan ECOWAS ta tattauna abubuwan da za ta yi irin wannan kuma da amince da su. Amma sauran ƙasashe ko Amerika ko Ingila ko Faransi ko China ko Rasha in suna ganin suna da influence za su je su sami waɗansu abubuwa wanda da ba su da su wajen ci gaban ƙasa da makamantarsu ko za su yi yarjejeniya su dinga sai musu da uranium ko mai ko wani abu dai muhimmi za su ci gaba da yi in wannan zai taimake su su sake yin taurin kai babu da za'i a watakila hasashen ku na, masana ya zuwa yaushe ne misali la'akari da yadda abubuwan nan suke tafiya ya yiwuwar wasu ko kuma samun daidaito take kan lokaci ni ina ganin a cikin shekara biyu za su yi gyare-gyare da suke su kawo tsari wanda suke ganin ya fi dacewa da su wani shugaba ba zai yi musu wannan ba ka tuna Najeriya nan lokacin General Abdulsalam ai ina jin wata tara yi abubuwa muhimmai ya za a cimma wannan da yanzu kamar kowa yana jan daga duk da je cewa ana ɗan motsawa amma mutane suna ganin kamar wankin hula na neman kai su dare misali. A ina ganin damar da su soja suka samu kamar suna tafi musu daidai da ba don wannan tattalin arzikin kasa da yake ba su wahala ba da kuma talauci wanda ya da kanta a wurin. ECOWAS ita take da afahan ita take take da cirewa, Domin Ecos ba wuri ɗaya ba ne, ba ƙasa ɗaya ba ce. Ƙasashe ne ‘yan uwanka maƙotanka suka yi yarjejeniya tsakansu ga abubuwan da za ka yi kamun ka dawo cikinsu, kamun a dinga yin hulɗa da Saboda haka su gwamnatin soja ta Nijar su ne za su yi ƙoƙari su bi abubuwan da ake so su yi domin a samu cikin lokaci kaɗan an yi zaɓe an yi shirye-shiryen siyasa an yi zaɓe an yi zaɓe an koma farar hula. Kamar wasu suna ganin me zai hana ita ECOWAS ta yadda ta cire kamar takunkumi misali na rufe boda ɗin nan alabashi bisa yarjejeniya da amincewa su kuma su fito da jadawalin su na miƙa mulki. Su ina ganin su su fara yi su suka janyo rikicin su mulkin soja kuma wani soja saboda haka a fara yadda akan lokacin da za su ɗauka shekara ɗaya shekara biyu in an yi wannan ya su sauran abubuwa sai a sassauta idan dai a tabbatar sun bi sun bi ka'idojin da ake so. Za su iya sakin shi zum idan watakila an amince da jadawalin su misali. Wannan magana fa ba ta zum ba ce. Mutane da suke cikin kuncin rayuwa Hashi shi zumbin su za a duba bazum sun cire shi daga kan mulki ya shiga tarihi ya yi shugaban kasar Nijar amma a dinga sa shi a cikin wani kwandishin sai an masa na ganin su sojojin ba za su yadda ba gani suke sun yi ne saboda interest din kasa mulkin sa baya kawo musu irin wannan jin daɗin da suke bukata saboda haka ne na farko wanda za a fara cirewa sannan a zo a yi gyaran da ake so sannan in ma yana da laifi a kai shi ma kotu a daure shi ai sun faɗa saboda babu ruwan ecos da bazum